Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya duka a zangon FM. A kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio sai kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma kai tsaye ta Facebook Live masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Safina ta sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. A yau Litinin tara ga watan Oktoba 2017 kamar kowace ranar Litinin da muke magana akan zamantakewa a yau ma za mu yi magana ne akan musgunawa ko kuntatawa a wuraren ayyukanmu. To me ke kawo wannan kuntatawa wani mataki ya kamata mutum ya ɗauka idan haka ta faru da shi sai ku biyo mu a cikin wannan shiri. Shimfiɗan fuska ya fi shimfiɗan tabarma. Mu kanan kama matan namu ga inda ya kamata su yi kwalliya ga inda ya kamata ce sun yi ado gidan majajensu sa ga wata mace in za ta je ofis sai ta ɗauko ƙura daka in za ta je ofis sai ta maka wani irin lalle in za ta je ofis sai ta wani irin kyakkyawan kitso To bayan wannan kuma za mu ji tattaunawar da wakilinmu na Abuja Hassan mai na kaina ya yi da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe shirin matasa. Sai kuma barista Aliyu Abdullahi don jin wani mataki ya kamata mutum ya ɗauka idan ya tsinci kansa irin wannan yanayin. facebook da twitter mun tambaye ku cewa a ganin ku me ke kawo kuntata ko cin zarafi a wuraren ayyuka ga yadda kuka ansa mana To sakon farko daga shafin Facebook ɗin ya ce daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa ne. Abin takaici ne yadda za ka ga ake cin zarafin mutane a wuraren ayyuka kamar ba gobe. hakan kuma yana faruwa ne sakamakon nuna isa da jijji da kai da wasu ma'aikata masu ido da kwalli ke nuna wa ƙananan ma'aikata ana ganin sai hukumomi sun tashi tsaye haikan wajen hukunta duk wanda aka samu da wannan laifi ko shi wane ne komi matsayinsa da girman kujerarsa a ma'aikatar da yake. Sai Abubakar Sabi'u Sabuwa ya ce hakika idan bera da sata to kuwa daddawa mana da wari. akwai rashin sanin darajar dan adam daga wajen wasu shugabannin da kuma nuna isa sannan kuma su yaran akwai karancin ilimi a tare da su wato ba su san hanyoyin da ya kamata su faranta ran uwayen gidansu ba sannan kuma shi so ai gaman jini ne matukar ka bai haɗu da mutum ba sai ka ji ka tsane shi To sai kuma Hafiz Sani Murabus attajiri ya ce kowa za shi jibi sai ya bi ta gobe. Tabbas wannan tsokacin ya so samu inda ke min kaikayi. Tabbas wannan lamarin ba ƙananan ma'aikata ya tsaya ba hatta masu practical eh, industrial training suna fuskantar wannan matsalar domin ni kaina lokacin ina da lokacin da ina asibitocin da ke kano ina practical na ga isa a gurin kananan ma'aikatan wanda su ma in an yi musu ba za mu ji haushi ba domin cin tuwon kishiya ramako in ji haushi <laughs> to sai kuma sako na gaba daga ado salati goma ga annabi rijau ya ce eh To wasu lokutan tsarguwa na kawo haka, wasu lokutan kuma bambancen bambancen addini na kawo haka, wato aƙidanci kenan ko kuma ƙabilanci. Duk da suna haifar da haka, domin ko a nan ƙaramar hukumar mu ta Rijau ire-iren haka sun sha faruwa. Sai Aminu Adamu Malam Madori ya ce, Salam yau da gobe ikon Allah, To wannan al'amari yana faruwa ne yawancin lokaci idan aka samu rashin fahimta tsakanin babban ma'aikaci da karami ku tashi lafiya. Mm. Mm. Sai Usman Manuka mai ruwa road funtuwa ya ce yau gobe rashin sanin mahimmancin ɗan da baka haifa ba ne ka sanya cin zarafi da takurawa a wajejen aiki da nake gani ake yi a Najeriya da fatan ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama za su dinga sanya idanu akan cin zarafin jama'a ko yara. to sai kuma lawali manchester kamba ya ce yau da gobe hakika abin da ke kawo cin zarafi wajen aiki shine a bangaren aikin gwamnati yana yiwa baku fati daya na gane rubutun nasa mm-hmm. kenan da shugaba wato shugabanka kenan a wurin idan kai namiji ne in kuwa mace ce to ta ki ba da haɗin kai a bangaren aikin ƙarfi kuwa sai a mai da kai kai fa ba kowa kake ba kai lebura ne Allah kyauta. <laughs> Sai Yahuza Muhammad BKY Kakikum. To Allah sa na faɗi sunan mm. daidai ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Hakikanin gaskiya guraben ayyuka iri-iri ne. Domin ko kowa da nasu irin aikin. To amma ni a gani na shine mafi yawancin lokuta hakan na faruwa ne dalilin gajin haƙuri tsakanin ƙananan ma'aikata da kuma manyansu a wurin aiki. sannan kuma wasu ma'aikatan suka kirkiri kuntatawa ne haka kawai ga na ƙasa da su ni dai kirana ga ma'aikata a duk inda suke shine su rika haƙuri a matsayin makaman aikinsu mm. da fatan Allah ya sa ku tashi lafiya amin mm, eh, sai kuma sakon sani dahir ya ce babban abin da ke kawo haka shine ana kai wasu a kujerar ne bayan basu cancanta ba basu san darajar mutane ba saboda haka sai ka ga mutum yana ta wulakanta na ƙasa da shi kiran maga shugabanni da a rika hukunta irin waɗannan mutanen sai kuma sadi saidu daura ya ce yau da gobe taka su ta rabu <laughs> wani yakan fuskanci kuntatawa a wurin aiki sakamakon bambancin siyasa ko aƙida wani kuma halinsa ne yake jawo masa kuntatawa ko tsangwama da 'yan magana ke cewa halin mutum jarinsa da sauran dalilai daban-daban wanda lokaci ba zai ba mu damar bayyana su ba da fatan za ku tashi lafiya. To amin. Mm. Sai Fahad A magaji ce rashin sanin haƙƙin ma'aikata daga wajen shugabannin ma'aikatan sannan da rashin sanin 'yancin kai daga wajen ma'aikatan domin in har ka san 'yancin ka to ba yadda za a yi shugabanka yake takura maka a cikin ma'aikata. sai abba bashir ya ce rashin yawan ma'aikata da kuma karancin aiki idan har akwai cunkushewar ma'aikata <clears throat> a wajen aiki kuma ya kasance aikin bai wadata ba to dole za su diga fuskantar matsala to sai kuma baba gana alhaji da buwa nguru ya ce salam filin yau da gobe cin zarafi a guraren aiki tabbas yana zama ruwan dare kuma ya kamata majalisunmu su kafa wata doka da za ta ba irin waɗannan matsaloli za ta ba irin waɗannan matsaloli ko kuma za ta dinga duba irin waɗannan mm. matsaloli don wannan abu yana fadawa ne kan marasa galihu a ko da yaushe mm, sai abdulaziz adamu fira ya ce to galibi hakan tana faruwa ne ga mata a yankunanmu na afirka kuma hakan na faruwa ne saboda ba su saboda rashin bawa mata muhimmanci a nan yankunanmu na afirka to sai kuma mu leƙa shafinmu na twitter at abubuwa kankara ya ce salam yau da gobe ni a gani na rashin kyautatawa ne ko kuma bambancin addini ko na launin fata ke haifar da wannan matsala Eh, mm-hmm. to sai kuma abubakar imam wato at imam underscore uba ya ce salam yau da gobe a gaskiya akwai rashin adalci da nuna fifiko a fili a aiki sai dai allah ya kawo mana sauki a rayuwa mm, sai a sani m dahiru ya ce akwai rashin sanin darajar bil'adama daga mai aikata hakan domin duk mutumin kirki yana tausaya wani na ƙasa da shi baya kuntata masa to sai kuma sako da eh, sakon karshe at abba dambam ya ce yau da gobe hakan na faruwa ne sanadiyar rashin sanin ya kamata da karancin daraja mutane da ma uwa uba girman kai. To yanzu kuma baya ga wannan sakonnin naku sai mu koma ga wakilin Hassan mai na kaina mu ji tattaunawar da yi da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe. A yau ina tare da Abubakar Umar Tsari da kuma Alasan Shaibu Minista. alasan shabu minista za mu duba batu ne dangane da yadda san zuciya wani lokacin ke shiga cikin al'amura na aiki inda za ga wani lokacin idan ana aiki tsakanin ma'aikata in har a cikin waɗannan ma'aikatan akwai mace a ciki wani lokacin shugabannin wurin ko da macen nan ta cancanta a mata wani abu na ƙarin girma ko zuwa kwas ko wani abu haka da sauransu sai su ƙi ko sun nemi su yi lalata da matar da sauransu da kan nan alhaji alasan shabu minista ta yaya kake kallon wannan al'amarin me yake janyo irin wannan abu a gaskiya fi sabida lahi wannan abu ba karamin kuskure ba ne saboda duk mutumin da yake ka ya zo yana aiki a karkashin ka kai kuma kake gaba da shi to in har akwai wata alfarma da zaka nema a gurin shi kuma alfarmar ba ta ofis ba ce ba ta cancanta ba wata alfarma ce wacce kake gani kana so kai amfani da dama ka danne shi saboda domin kafi karfin shi in bai yadda da kai ba za ka iya kore shi za ka iya cin mutuncin shi ko baya da haka ma wani aiki yake nema wani guri kusa da kai da sauransu duk za ka iya bata mar wannan din shi to wannan gaskiya shine yake kawo mana cikas a rayuwa saboda manyan mutane yanzu especially wasu tunda ba tare an zama ɗaya ba irin wannan abubuwan yana faruwa ba ma a kallon ofis ofis ba ma yan ma haka baya baya ma yan kasuwa wanda mutum zai ɗauko mata haka su zama irin darakto da sauransu menene suna da kirga kudade da wasu so abubuwa ko sakatarorin su haka akwai zaka ga kai kana da mutuncinka da darajarka kai mai gida ne fa? ya kamata kuma a ce du mai gida ya mutunta kanshi kar ka manta ba du mutuncinka da darajar ka lokacin matan nan lokacin da ka neme ta in kana tare da ita a wajen aiki in kana da mutunci guda ɗari a gurinta ko dubu to ɗari tara ya zube sannan kuma ba za ta ƙara ganin ka da mutunci ba sannan kuma aikin da ka sa ta din bai zama lalle ta dinga zuwa akan kari ba saboda ta san babu wani abu da ka isa kai mata tsari in na dawo gare ka ka ji maganin da shi minista yayi kai tukun da farko ma kana ga menene yake janyo shugabanni a wuraren aiki ko kasuwanni ko masana'antu ko ma'aikatu har suke neman irin wannan yin wato tabar-gaza. da waɗanda suke karkashin su musamman bata hassan mai na kaina a fahimta na da irin wannan shugabanni rashin sanin addini shine ya kawo wannan wasu kuma sun zuciya saboda suna ganin suke kai to ni ina kira ga mutane masu irin wannan ɗabi'a duk iri da ke ganin kana yin irin wannan ko kuma kana ganin kamar wani ci gaba ne ko wani wayewa ne wallahi ba ci gaba ba ne kuma ba wani wayewa ba ne mutane masu irin wannan fasikan mutane ne mala hassan kuma ba sa yin irin wannan sai sun ga yanayin kamewar mace yanayin ɗabi'un ke karan kanki mace yanayin diresin ɗinki da yanayin da yake zuwa ofis ai ba haushi ya ga magana ai shimfiɗan fuska ya fi shimfiɗan tabarma so idan mutum yana ganin mace tana yin irin wannan diresin don mu kanan kama matan namu ga inda ya kamata su yi kwalliya ga inda ya kamata ce sun yi ado gidan majajensu a ga wata mace in za ta je ofis sai ta ɗauko ƙura daka in za ta je ofis sai ta maka wani irin lalle in za ta je ofis sai ta wani irin kyakkyawan kitso in za ta je ofis in ma mai shiga suke ne sai ga gasa kaya dai waɗanda bai cancanta a shari'a mace ko yanayin diresin wallahi duk matan da za ga tana zuwa ofis misali irin su niqab ko kuma dogon hijabi da sauransu duk da ke namiji an haɗu in ta haɗu da shaidani ko wani irin shiga ta yi in ta samu shaidani yau da gobe yau da gobe to amma duk da haka hala hasan matan za ga wata mace in ta dawo gida maimakon ta yi dressing maimakon ta yi ado mijin ta ya gaishe a ta ba ta yi sai za ta je ofis ba ta yi sai za ta je kamfani ba ta yi sai za ta je shago kaga kila karkinta namiji shedani yanda yake tireriyan mace a ofis yanda yake tireriyan mace a kamfani yanda yake tireriyan mace a ma'aikata ko menene bai tirere iyalin shaka minista ina dawo gare ka idan muka duba kamar yadda shi tsari yake dan cewar wato wasu lokacin matan ke jawo haka amma ba ya ce in bira na da sata da dama na da wari wani lokacin fa za gani a irin waɗannan wuraren duk kame kan mace duk kirkinta in aka samu wani ja'iri wato sai ya sayan da zai yi ko ba dan Allah ba ya samu kan irin waɗannan mata haka da sauransu haka ne minista gaskiya ne wannan ai ba komai bane yake kawo haka yau da gobe ne sannan kuma yau da gobe ta fi karfin wasa saboda in kuna ma'amula da mutum ma'amalar da ake cuɗaɗɗeniya ita ce take kawo wannan abu sabi misali abin da zai baka mamaki ita najeriya da kake gani ta bambanta da kowanne irin ƙasashe saboda su dama a ce ma muna at least ma a ce ma ba ma koyi ma da wasu abubuwa ma namu mu dinga koyi da tsari na waje wani muke fita muke karatu muke dawa muke ganin me suke yi da mun ci gaba irin su america irin su eh, wannan london da sauransu su da sauran gurare saboda me kai za ka daga nan ka tafi can din ai akwai matan amma in ka je in ka je gurin aikin nasu abin sai baka mamaki zaka ga suna aiki suna cuɗaɗɗeniya amma sai kaga irin mu'amalar da suke yi ba irin tamu bace ta aiki ne kawai ta aiki ce kawai abin da ya kawo ka kawai shi ka yi saboda menene kai abin da kake tunani abin da ka zo yi fa wannan matar abin da ya kawo ta ba kai ka dauke ta aiki ba ba kai ka dauke kasar ka ita ta dauke ka ita ta dauke ta aiki sannan kuma cancanta ta aka dauke ta aiki a gurin sannan kuma kai ma cancanta kai aka dauke ka aiki a gurin to tsakanin kai da ita baka da wata mu'amala da ita saboda kai kana tsoro ma kada kai mu'amala da ita kariya ka ta lalace to amma dan Najeriya ba haka bane duk girman shi girman banza ne. ban Alhaji Abubakar Umar Tsari idan kuma ka duba ba bangaren mata kadai irin wannan to anati ya tsaya ba ko da bangaren mazan ne sau tari mun jin cewar a wurare wannan aiki ma'aikatu da sauransu wani lokaci in za a yi karin girma ko tafiya ko wani abu su shugabanni sukan dan nemi na goro a wurin wanda ya kamata masa kuma ko da ko ya cancanta a tunaninka me ke kawo irin wannan kuma mala hassan shi yasa kaga abin ya samo matsala tun a makarantar jami'a ma ba ma magana ofis za ka ga mutum zai rubuta jarabawa ka ji mutum an ce sai ka kawo kaza to shi yasa kake ganin a lokacin da ma'aikata idan an ce mutum sai ya kawo kaza za a ƙara mishi girma to shi yasa tun a nan kake ganin sata tana yawaita za a ɗauke ni aiki an ce sai na kawo ka da ƙila abin nan ban da shi sai na tamura kula ko kuma za a ƙara mana girma amma sai na kawo kaza mala Hassan duk rashin adalci ne kamar da minista ya faɗa shi yake kawo wannan Su da haka idan da da adalci a ƙasa to dole ne idan mutum ya kai cancanci a ƙara mashi girma a ƙara mashi girma har da biki ma a yi amma za ka ga a najeriya mutum ya cancanci a ƙara mishi kamar misali mu ɗauka polis kai idan ma wata majiya ma za a ga hata ma ba ma magana ƙarin girma ba a irin nan da ake kai su cikin point cikin point cikin point da ake kai za ga wai in mutum bai kai rutun ba a kai shi me ya kawo wannan ɗabi'a mala alhaji alhassan shawar minista kai yanzu kana ga yanda abubuwan nan suka taɓarɓare a ƙasar nan in muka duba gaba ɗaya menene umar bayan faruwar wani abin tunda ai da babu su to gaskiya wani abubuwan ni da zan iya cewa lalacewar al'umma ita ta kawo haka da son zuciya da kuma son dole sai na zama wani wannan shine ya kawo wannan lamarin sabi a lokacin da a lokacin magabatanmu lokacin can can can can babu irin wannan abu. sannan ko babu ruwanka in ka zo ka unguwan nan misali in za ka ɗauki yaro ba ruwanka da dan wane dan wane a kai kowanne duwanne ya cancanta zaka dauka gaba yi sannan kuma babu wani ko sai sun kwabo da za a baka a cikin aljihunka ma zaka dauka kai amfani da shi ka taimaka wa yaran su je su abin da ake so su zama wasu su dai kawai bukatar su in sun zo su zo har kuma in suka zo saboda irin alkawari suna dawowa maimakon su shiga gidan iyayen zuba, ba gidan iyayen za su shiga ba gidanka za su zo su durkusa su gaida ka kuma ya ce Allah ya muku albarka amma ba zai taɓa neman wani abu a gurinsu ba saboda haka amma yanzu ba haka ba ne yanzu duniya ta riga ta lalace sannan kuma ƙasar nan yanzu halin da muke ciki wallahi wallahi wallahi in har mutukan ba mu canja ba muka tafi akan haka to wallahi akwai matsala a alhaji abubakar umar tsari me abin yi a halin yanzu malamis ga gane kamar yadda kake ganin zan ƙara ɗan sharhi kamar yanzu ga tambayar ka kamar da alasa minista ya faɗa yanzu misali ka ji majalisar mu ta senate ko majalisar mu ta ref suna maganan daga bakin dan shekara 25 zai iya takara to malam hassan ina mai tabbatar maka ba da dan talaka ba duk wannan kutun gwiwa da kake ganin suna kokarin a ‘ya'yansu din ne su su gama ‘ya'yansu su zo su mulke mu kuma yadda su suka mulke mu haka ‘ya'yansu domin tsayawa ma takar sai dan wane kai dan talaka ba ka da kuɗin da zaka je har ka sai tikin nan mene wani a baka har ka samu din sai sa an gaske so da hanga malam Hassan abin yi a nan ni ina ganin tunda an ce an gyara ko kuma za a gyara idan kai wanda kake ganin za a ƙara maka matsayi kuma ka cancanta a ƙara maka matsayi ba a ƙara maka matsayi ba idan kuma ke za an ɗauke ki aiki kin cancanta a ƙara miki matsayi amma ga manufan shugabanki ai shi ma yana da na gaba malam hasan masu sauraro duka duka ana muka zo karshen wannan tattaunawa tamu daga ofishin da ke abuja a fadadin abubakar umar tsari da kuma alhaji alhassan shahibu minista hassan maina kaina ke salama da ku mu zama lafiya wai ni zaki wa wayo sai dai ne miki wayo wai ke makin wayo kar dai wa juna wayan ba ya fi kyau dai kowa ya tsaya daidai mm. in aka ce wayo da wayo aikin ga a samu wayan wani kiki gaskiya eh, haka <laughs> to muna tare kai tsaye ta waya da barista Aliyu Abdullahi don jin wani mataki ya kamata mutum ya dauka idan haka ta faru mm. bari mun koma bangaren doka kenan salamu alaikum eh To, barista kai kaman ka faɗa rami. Layin ne ko? Yau wato, to ina ga yanzu. Hello? Hello? Ai sai a hankali. Hello? Yau wato, ka ji magana da muka taɓo bari mu ji ko za ka warware mu ji bayani. Hello? Hello? Hello? Yawwa, ka ji magana da muka taɓo na maganar irin wannan. Yawwa, to faɗa mana wani abu akan maganar cin zarafi ko tsangwamman mutane da sauransu a wurin ayyuka da muka faru. Du'a ina ga ina ga bari mu sake. Salamu alaikum barista ina ga bari mu sake laliban layin. barista IB. Hello? IB ma mu ne. Bari na ga mu sake laluban layin nan tukunna. Mm. Saboda kaman abin yana ta holo go. Eh, mm. Muryar tana ta amsa kuwa. Allah da ya sa mu eh, eh, same shi dan Usman zan so mu eh, ji um, saboda kwai mutane da yawa da ke cikin wannan. Eh to ai na ga ma sai mu amfani da wannan damar yanzu haka sai mu ce mutane ma suna iya kira musamman idan layin barista na ta mm. tutsu ai za mu iya ji daga wurin mutane. Mm. Sosai sosai. Yawa mu je shin mm. yaya suke kallon al'amarin ko kuma yaya ya taɓa faruwa da kai ko ya kamata mutum yayi irin wannan ta faru. Mm. Ah. ni ya kake kallon wannan al'amarin kai usman eh yau to bari in ga mm. musu namba kafin mm. wannan ah, alamar tarawa daya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanda za a iya abin nan to yau wannan kamar ta same shi mako to in ta same shi da ya shigo yau maryam kamar yadda kike magana yadda nake kallon al'amarin shine ah, abu ne na wai laifi wani lokaci kin san tudu ne sai wani ya take wani ya hango na wani to mm. amma mafi yawanci zaki ga cewa ko da kamar yadda suke faɗa a forum mutum yana mata suna wata shiga mai kyau su zo wurin aiki ni na ga kamar ba zai zama hujja ka ci musu mm. zarafi ba ko ka tsangwame su da sauransu ko kuma ka yi amfani da damar kujerarka ko mm. ofishinka ka ci zarafin wani ko kuma eh. ka sa wani a wata kwanar da baya san ba zai iya fitowa sosai haka ne haka ne jama'a kuma ma'aikata ko ba su san da yawa ba su san haƙƙinsu na matsayin su ma'aikata eh me ya kamata mutum ya yi musu me ya kamata bai kamata a mun ba haka ta faru me ya kamata a yi maka eh, eh musamman zaki ga cewa kamar wata wai an eh, um, um, Hassan mai da kaina ya so yayi magana da ita yace mm. ya yayi amma ta sa tsoro ta ce wa ita ba ta ma san a gane muryar ta yace eh, zai saka yin sunanta zai saka yi garin ta yace ai faru ne ita da ita akan aiki ita ma ta samu ta um, wannan din ta fuskanci wannan matsala to kinga mutum bai faɗa ba baka taimaki wasu ba to kwarai eh, to gashi nan na ga ya dawo barista hello yau yau wato yanzu ci gaba da magana mu ji eh muna ji ci gaba da magana mu ji Mm. ai ba a ji mana ko kina ji ni ma ba barista hello ne mu kuma a ina ga saboda tutsin layin nan ah, mutane da na san suna jin me yake faɗa amma ba mm, mm. Eh, yana lissafo ba kiliya eh, ba yana lissafin abubuwan da matakan da eh, mutane suke iya ɗauka idan haka ta faru da su a wajejen aiki. Ina ga muka samu mm. kiliya layi ko da ba yanzu ba za mu iya mu ɗauka mu aje saboda aje shi da kyau tun da layin yana ta yanda bai kamata mu aje murya da kyau haka yanda yake. Amma Usman ka gani. to ga mun an samu akan layi. assalamu alaikum. Wa alaikum salam. daga jigawa ne ne? Isa mai kifi dan sure in lauyan masu cefa da karamar hukumar Roni jihar Jigawa. To tun lauyan mu murya ta ki kiliya to ah. kai yanzu yi mana namu lauyancin ji. a gaskiya yau da gobe muna sha'awar wannan shiri naku kuma kuma muna sha'awar hanyar da kuke zan bayar ya kamata hmm. gaskiya gwamnati ta dauki mataki hmm. akan irin waɗannan mutanen masu cin amana. Hmm. da kuke tantaunawa ya kamata duk wanda aka kama da laifi irin kwatankwacin wannan to ya kamata a mai hukunci mai tsauri domin ya zama izina ga wani. To mun gode sosai bari mu je Bauchi kuma. Oh, hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam wane ne a Bauchi? Kuna magana da mai tari Muhammad Katagun Zaki Local Government, To. Nigeria. To mun tari mm. tofa albarkacin bakin ka mu ji. to abubuwan da suke faruwa da irin wannan gaskiya uwa uba da rashin tsoron Allah ne mm. saboda da ita matar da shi namijin kowa aiki ne ya kawo shi mm. sannan haka da shi shugaba da na kasa da shi kowa aiki ne ya kawo shi kuma in za mu tsaya mai aiki tsakani da Allah iya abin da ya haɗa mu gurin aiki yayin da muka tashi kowa ya tafi garin gabansa. To mun gode sosai a mun cika alkawari tunda mun ce za mu dora ma ko mutum biyu ne mu je. Mm. Sai mu ce kan duka duka dole mu tattara ina mu ina mu saboda lokaci ba zai bamu ba amma mako mai zuwa mun samu yadda muke so za mu shimfiɗa ko kuma ɗora daga inda muka dasa Safinatu da Maryam. Mm. Yanzu kan a madadin. Maryam Bashir Bagaji. sai kuma julie leathers gresham ita ce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu yau sai kuma wanda ya ma facebook live wato salman jack ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa ta yi ruwanta a yau da malalaci